idan muka dawo bangaren harkata da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa na arsenal da takwaranta na chelsea na zawarcin dan wasa mai suna kwadrar mustati AC Milan da Inter Milan na neman ɗan wasan Man City mai suna Samir Nasri Man City ta sa fam miliyan 18 a matsayin kudin fansa ga duk mai bukatan ɗan wasan. Da yiwuwan 'yan wasan Manchester United Suwan Sega da Marco Roja, Danny Blind da kuma John Mata ba za su zauna a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a wannan karan ba. Leicester City na dab da sayan dan wasan di La Corona mai suna Lucas Perez. Man City ta kammala sayan Johnson daga kungiyar kwallon kafa ta Everton akan kuɗi fam miliyan hudu da dubu ɗari bakwai. Tuta lafiya.